Dr. Atiku ah, lafiya. Allah ya saka mai da alkhairi a wani taro da aka gayyace mu anan kawo gidan shehu Malam Rufai. Nan gida Kaduna kenan zamu ce. gida Kaduna da kanshi Dr. Lawi dan shehu Atiku gidan shehu Atiku ana maganar ilimi ko a Kano alhamdulillah an san dai shi ma babban gida ne. An gane ko? wanda kai shi yake faɗa cewa lallai a Kaduna sun tabbata dai an fi su ilimi watan zage zage suke kan gaba ke na batun ana magana ilimi a Najeriya Kaduna kankarce Zaria kankarce Kano Kano su kuma abin da Allah ya haɗa musu waliyai mm. Allah ya haɗa musu sufaye da yawa mm, da kuma batun kasuwanci amma zancen maganan ilimi lallai zazzau kankarce watan batun dai kana da suka ce ko da me da me ka zo dai an fi ka dai a wannan shashi faɗi ne kawai to ai mun yi taro kwanan nan a masallacin Shuɗayar Bauchi ko mm. na gayyato Yon Sheikh daga Zaria ya zo a lokacin gashewa malam Maɗa tai ga shek abas Sadauki a zaune a wurin nake cewa ya ku kanawa duk da ni ma rabi na ba Kano ne ma mata ba Kano ce nace to yau mu ma za mu dan taba ainihin wasan Kanawa da Zazzagawa nace kuna cewa Kano ko da me ka zo an fika to ga shi yau muna da yan shi muna mana irin shi a Kano Na ce to kaga mu ma nan zuna mun zo da abin da babu shi a Kano kuma kun ci kana dawo da iyayen ku su ne dai tabbatattu zage-zage a duniyar ilimi da kuma al'amuran zamantakewa dai a to aga malam wannan bawan Allah cewa ya mana malam so da yawa wasu matan ko kuma ce wasu mazajen da zaran ka je wajen diya idan ka ga tana dan matsawacin gefe da kai malam da dan nisa kenan sai kaga mutum ya koma yana cewa wannan fa ni fa gaskiya ba ta ƙauna na ba ta muradi na kuma ba ta so na mala shin malam ina tanadin soyayya zamantakewar aure idan har ka je neman ɗiya da kuma irin zamantakewar da ya kamata ka yi da ita ta yadda za ka gane cewa tana son ka kai ma kana son ta babu wani zama da addinin musulunci ya tabbatar na kusanci tsakanin mace da mace tsakanin mace da namiji in an je fira hasali ma annabi cewa ya layakal wannan ahadukum bi mar'atin fa inna salisahuma ash-shaytan in dai mutum ɗaya da biyu suka zama kusa kusa tsakaninsu babu kowa to na ukunsu shine shedan bai inganta a ce yau ga namiji ya je hira ya zauna kusa da kusa kusa da mace ba a'a tana can kana nan kana faɗan abin da take faɗa daga gida ana ji nan eh kai ma kana faɗa ita ma ana babu dai batun kusantar juna dai malam inda hali ma ya zamanta cewa hira a rinka zuwa ta da yamma da yamma ba sai dare yayi ba ko kuma kuma al'adar nan ta da dai malam a dare rike dan karamin yaro ko yarinya a jere ita tana kallon abin da ake cewa kuma ake duk wannan ma ba shine mafita ba kana da yarinya za ta yi hira da namiji samai a sati so daya in dai magana aure ne ba ba ma kullum ba malam eh mana kuma a sau ɗayan ya zo da yamma in ya zo da yamman kuma a shigo cikin gida a to malam su da yawa ji sun ce dai in dai mutum na zuwa kullum yau da gobe da jibi da shine yana kaunanta idan ya kwana biyu ba ya zuwa saka jance ai ma ba ma ya santa ba kaunanta yake mutane nawa ne muka sani anan sukan yi soyayya wani zuban ma sau ɗaya mutum ya taɓa ganin budurwa wani yana Kaduna tana Lagos haka sai dai wani ma bai taɓa ganin ta ba kuma za a zo a yi auren a haka saboda haka ba wani tilas bane wannan gurɓacewar tarbiyya ne saurayi ya je yau ya je gobe ya je jibi wannan bai inganta ba. musulmi kada dai ku sha'afa za ka iya za ki iya za ku iya turo mana saƙon tambayar ku a cikin wannan fili na gurin kiyama mai maudu'in duniyar musulunci soyayya sifili takwas sifili biyu uku biyar takwas biyu uku biyu biyu sifili takwas sifili biyu uku biyar takwas biyu uku biyu biyu sai mun ji daga gare ka sai mun ji daga gare ki sai mun ji daga gare ku. Tashar ‘yanci ce Liberty rediyo shirin guzurin kiyama shirin da a kullum kan wayar da kai da kuma ilmantar kana ya ta zukatun ‘yan uwa musulmi bisa irin guzurin da ya kamaci da ni da kai da ke da ku duka mu da bukatun a duniya domin dacewar kyakkyawan guzuri a gobe kiyama. Sannan a yau muna tare da shehin malamin nan wato Ashek mustafa da Ashek Malam Abdullahi mai faro ta tudun wada Kaduna inda shehin malamin yake mana karatu akan duniyar soyayyar musulunci ta yadda al'umma za su je su damu su riƙa domin su dace da kyakkyawan gobe gobe kiyama malam da sa inda muka tsaya a cikin maudu'in namu na yau annabi yace abdul a'mali badal imani billahi an tatawaddada ila nas aikin da yafi kowane aiki bayan imani da Allah shine soyayya manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa hadisin imam al-bukhari inna min akhlaqil anbiya hubbun nisa ɗabi'un annabawa ne ma son mata yanzu misali ku zazzagawa sai an cewa kun cika son mata zazzaga to ai wannan ɗabi'a ce daga eh, cikin ɗabi'un annabawa cewa mu mun cika son mata eh suna tsokanan ku ba ko mm. kuma ce suna tsokanan mu eh, zazzagawa ko ka je ga ainihin bakano da mace ɗaya ka rai ka ka wani pastor to imam al-bukhari ya rawaito hadisi yace manzon Allah ce inda min akhlaqil anbiya hubbun nisa ɗabi'un annabawa ne ma son mata an tambaye sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah me yi abin da ka fi so a duniya kakaf annabi ya ce wan nisa na fi son turare da mata. To wato malam annabawa suna son mata malam. Sosai kuwa ba me yasa Allah baraka wa ta'ala ya, ya ambace su da masu daɗaɗa rai. Ai Allah ya ambace su da masu daɗaɗa rai. Hmm, ya ce, hu ma dabarakum minan nisa'i matna wasu lasawar ba Allah ce ku aura abin da zai daɗaɗa muku rai ma'ana su mata zamantakewa da su ana samun daɗin rai in ka dace da na kirki Allah ya ce in ka ga dama ka fara da biyu biyu in ka ga dama ka fara da uku uku in ka ga dama ka fara da menene ba ma ce ka fara da ɗaya ba kenan malam zamu ce ko sosai kuwa yace fa in kiftun Allah ta adulu fa wahidatan in kuma kana da tsoron ba za ku yi adalci ba sai ku aure ƙwaya ɗaya to su mata lallai Allah ya halitta mana su ne saboda mu samu natsuwa da su kuma a cikin soyayya ana buƙatar abubuwa guda biyu ana buƙatar soyayya ana buƙatar tausayi duk soyayyar da babu tausayi a cikinta ba soyayya ba ce. Wata dai dole a haɗa biyu malam ga soyayya ga kuma tausayi. Sosai kuwa wa min ayati an kun min anfusikum azwajan yace litaskunu ilaiha sai yace wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma. Daga cikin ayoyin Allah ya halicci mata daga kanmu daga jikinmu Allah ya halicci mata. Kullukum li Adam wa Adam min turab la fadala ala arabin wala ajami illa taqwa Dukkan ku daga annabi Adamu kuke annabi Adamu kuma daga ƙasa. Babu bambanci tsakanin fari da baki sai wanda ya fi wani tsoron Allah. Nana Hawwa'u daga ƙashin Annabi Adamu aka halicce ta na hagu wanda yafi kowanne karkacewa inna kulli kat min dila'i Adama al'awaj shi sa manzo Allah yake cewa innal mar'ata ita ka ga mace ka dil'i al'awaj yanda ka san ainihin ƙashi ne na haƙarƙari mafi karkacewa idza zahabta tuqimuha taksaruha in kace zaka miƙar da ita zaka karya ta ne sai Annabi ce fa kasaruha talaquha miƙar da ita karya ta kuma shine sakinta to saboda haka su mata ya kamata mu zama muna tausaya musu ya kamata su masu tausaya mana. To malam ga wata tambaya malam a gurguje daga bakin wata bayan Allah da kuma wani bawan Allah tambayar nasu malam sun ci karo malam tagwaye ne malam. Mai suna Khadijatu malam tace malam don Allah malam ta ina ne zan gane cewa mai gidana na ƙauna ta kuma yana suna yana tausayi da malam. Ɗauke haƙoƙinki wanda Allah ya daura masa wani sahabi ya zo wajen manzan Allah ana kiransa Mu'awiyatul kusheri! ya ce ya Rasulullah ma haƙu ahadi zawjatina alai me haƙƙin ɗaya daga cikin matan mu akan mu sai annabi ce to da imha iza da imta duk abin da ka ci ka ciyar da matarka wata taksuwa iza ta saita in kayi sabon kaya ita ma ka yi mata wala tadribul waja kar ta maka laifi ka dake ta a fuska wala tuqabbih kada ka zo gida kana ɗaure mata fuska wala hajur illa fil baiti in ta maka laifi kada ka ƙaurace mata sai a cikin ɗaki to kaga wannan in dai ya tsare miki ainihin duk abin da Allah ya ce a tsare miki yana baki haƙoƙanki sannan na ƙarshe shine ka rinka ba ta haƙƙinta na jima'i domin yana daga cikin wamin tamamil muhabbati aljima'u bainar rajuli wa mar'atihi daga cikin cikan soyayya shine lalle lokacin da mace take da buƙatar mijinta ya zama yana kusantanta kuma yana gamsar da eh ita yake malam idan wa'annan sun cika dubun kauna da soyayya malam nan mace za ta fahimci cewa mijinta yana kaunanta yana muradinta kuma yana santa yana so su dace da kyan guzira gobe baki, na malam ita eh kuma sai ta cigaba da yi masa biyayya malam wannan shi to malam idan shi kuma shi namijin ta yaya zai iya gane cewa wannan kauna nata ma'ana ita wannan mata ta sa malam kamar yadda wani bawan Allah ya turo tambaya cewa tana son sa malam su da yawa malam za ka tsare wa matan nan hakokin su ga ci ga sha ga biyan bukatocin raya suna malam ga sauka haƙoƙi mala ƙarshe sai ka ji ma wajen raya suna da sauran biyan buƙatocin ga mace tana ta gaddama da kai da ainihin kokowa da sauransu malam wa ashiru wanda bil ma'ruf Allah ya ce ya ku mata ku zauna da mazajen ku da ainihin kyautatawa ya ku maza ku zauna da matayen ku da kyautatawa dole ne in mijinki ya tsare miki hakokin ki ki zama kina kyautata masa sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ai mamra'atin duk macen da ah, idza da ar-rajulu imra'atuhu ila firashihi idan namiji ya kira matar shi zuwa shimfidarsa yana son ya jima'i da ita matar shi fa abat taqi fa bata alaiha gadaban ya kwana yana fushi da ita sai ya ce la'anat hal mala'ikatu mala'iku za su tsine mata hatta ta zubi har garin Allah ya waye akwai matan da za ka gani ma sai ka je ku kusantar da za ta ce maka ana ha'idun ni ina al'ada hadisin da na Aisha to duk macen da take haka kaman wallahi al'azim fa haramun alaiha ra'ihatul janna haramun ne mata shan aljanna to malam hakan ne zai nuna cewa wannan mace malam ba ta kaunan wannan miji ta ba ta son sa malam da'ima ko dai dan soyayya nata take masa ɗan kankani ne mai sisi ne malam eh watakila kuma a wannan lokaci ya ɓata mata rai ita soyayya wani zubin takan zo da daɗin rai wani kuma aka dan samu matsala a tsakani akan dan samu aka sai ne zama shi yasa dai nafsin dai yace mala ayi hakuri da shi yawa kamar yadda Imam al-Busiri Allah ya kara masa yadda yake cewa na amsara dai fa man hawa fa arraqani sai yace wal hubbu ya atarijul lazzati wal bil alami na'am eh baƙon na amsara dai fa man hawa lalle ya tafi ah, baƙon da nake so fa arraqani sai ya hana ni bacci sai yace wal hubbu Ka ga ita soyayya ya ridul lazzati wani lokaci takan bujiro da abubuwan jin daɗi ai ta annashuwa bil alami wani zuba kuma takan zo da abu mai raɗaɗi abu mara daɗi to zamantakewa wani zubin za a ji ana cikin farin ciki wataƙila kuma a wannan lokacin ya saba wani lokacin kuma sai ga malam mace tana daɗaɗa maka aure da dama amma wani bangare sai ga tana muzanta maka malam kamar ji ba baka kaunanta malam saboda wannan abu guda ɗaya kawai malam kawai abin da ake so ana so duk sanda za ka yi soyayya kai soyayya da Allah kuma in za ka aure mace ka aure mace da ka samu natsuwa da ita annabi yace tun kahul mar'atu li arba'in ana yin soyayya ana auren mace dan abubuwa guda hudu ne na farko yace li jamaliha saboda kyanta because of her beauty wali maliha saboda dukiyanta wali hasabiha saboda dangantakanta wali diniha saboda addininta sai ce alaika bi zati din na hore ku in za ku yi aure ku auri ma'abociyar addini wato da duk wanda ya kauce auren mace don addini don Allah malam za a samu akasi malam sosai to malam ko shi sa za mu iya cewa zawarawa suka yawa sai ga yarinya irin mai tsitsiya ya yi shekara sha sha shida bakwai sha takwas ashirin ashirin da biyu, sai ga aure bai jima ba sai ganta a gida ba an cewa a sako ta malam wallahi ko muna kira ga iyayenmu maza da mata ku daina hana ƴaƴayenku samari auren zawarawa matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk matan annabi da ya aura goma sha biyar kasan wasu na cewa sha uku sha biyu wato idan saurayi namiji ya ce ga wata bazawara can malam sakin wawa yana bida iyaye da su amince su yadda dai kada su ce ko kuma su yi korafi insha Allah matan annabi sha biyar ne akwai wasu guda biyu wanda sunan su bai shahara ba a cikin matan annabin nan guda sha biyar gabaki ɗaya kakaf Nana Aisha ita kaɗai annabi ya aure ta a cikin budurwa. dukkan zawarawa ya aure su. Ya aure su zawarawa. Shi bazawara tana da daraja da mutunci malam ga annabi yayi. Lokacin da Nana Hafsa da Nana Aisha suka bata wa manzon Allah rai ai Allah ya saukar da su a aya. Asarabu an yubaddalu azwajan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin tayyibatin sa'ihatin sai ce sayyibatin wa abkara. Inna na Hafsa da Nana Aisha ba zai bata maka rai ba zan canza maka matan da suka fi su kai. Malam da ga yanayin lokaci malam wannan nasiha zaka yi wa duniyar ma'abota soyar aure. ko masu fatan shiga tsunduma tsundum cikin soyayyar zamantakewa aure malam game da duniyar dacewa da kyakkyawan guzuri a gobe kiyama malam a yi soyayya dan Allah wannan lokaci bai ishe mu mu ɗauki abin da muka so mu tattauna akan wannan ainihin shiri ba sati mai zuwa zamu ci gaba daga inda muka tsaya wato malam duk wanda bai gina soyayya aurensa don Allah ba zai dana sai ne daga baya sosai kuwa duk abin da za a yi zama tsakanin masoya guda